Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara, talatin sittin, sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar Juma'a ta babbar rana 27 ga watan Oktoba shekara ta 2017. ni ne sarfil hashin gumel tare da muhammad lalo da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai zaben kenya da aka sake ya fuskanci cikas bayan wata arangama da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga yayin da a liberia dan takarar shugaban kasa jejuwaya ya samu goyon bayan wani fitaccen dan siyasar kasar sannan wani kwamitin majalisar dattawan amurka ya nuna rashin gamsuwarsa da bayanan da aka gabatar mai dangane da harin da ya kashe sojojin amurka hudu a jamhuriyar niger. to kanin labaran kenan aka ji ko ya dangantakar amurka da jamhuriyar niger za ta kasance bayan da sojojin amurka hudu na musamman suka rasa rayukansu a niger din ko ya shafi abin ba zai kawo wani dogon sauyi ba kwa sai dai a yi mishi wani kwaskwari ma kwa kamar in congress yana son in abin da ya kamata gwamnati shi ma shawara ne sai ya mota ta wajen su a jiya alhamis ne aka sake gudanar da zaben shugaban kasa a kenya sai dai 'yan adawa ba su shiga zaben ba ko mai zai faru ga kasar kenya abin da zai faru shine zai kara raba kasar saboda kaga siyasar kenya siyasa ne na kabilanci ki uhuru kenyatta kiyu ne raila odinga luo ne za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda jimai za ta gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum zaben shugaban ƙasar da aka sake a kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya alhamis yayin da aka gaza buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da 'yan adawa suka fi rinjaye shugaban hukumar zaben ƙasar wafula chibukati ya ce an ɗage zaɓe a wasu ƙananan hukumomi hudu a yankunan 'yan adawa a yammacin ƙasar ta kenya zuwa gobe asabar yankunan da aka ɗage zaben sun hada da homahe da kisumu da migora da kuma siyaya saboda dalilai na tsaro an samu barkewar rikici a kisumu inda aka harba wani mutum har lahira yayin wata aron gama da ta faru tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a cewar 'yan sandan yankin wannan zaɓe na zuwa ne sama da watanni biyu bayan da kotun kolin ƙasar ta soke nasarar da shugaba mai ci uhuru kenyatta ya ta samu saboda kurakuran da kotun ta ce hukumar zaben ƙasar ta tafka sai da duk da haka shi ma wannan zaɓe na jiya ya shiga rudani domin shugaban yan adawa raila odinga ya janye takararsa makonni biyu gabanin zaben inda ya yi ikirarin cewa hukumar zaben kasar ba ta yi sauye-sauyen da za su inganta zaben ba dalilin da ya sa ya yi kira ga magoya bayansa da su kaura cewa rumfunan zaben tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan kasar liberia wato prince johnson ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen dan wasan kwallon kafar nan george waya a zaben shugaban kasar da za a sake a wata mai zuwa akwai alamu wannan goyon baya na johnson ya taimaka waya lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a farkon watan nan kasan da ya fi na kowane ɗan takara amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben a ranar bakwai ga watan nuwamba waya zai kara da mataimakin shugaban ƙasar joseph bakwai wanda ya samu kashi 28.8 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada a zaɓen ranar 10 ga watan Oktoban. Sai dai Prince Johnson ya yi ƙaurin suna a matsayin kangararre a duk faɗin duniya, wanda ya taɓa fitowa a wani faifan bidiyo yana kurɓar giya yayin da yake kallon mutanensa suna kashe tsohon shugaban Liberia Samuel Doe ta hanyar azabtarwa a shekarar 1990. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido kan dakarun amurka mai karfin faɗa a ji ya ce har yanzu akwai al'amuran da suka shige duhu dangane da harin kwantan ɓaunar da ya kashe sojojin amurka hudu a jamhuriyar nijar a ranar hudu ga watan oktoban nan a jiya alhamis ne wasu manyan jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon suka gabatar da bahasi a gaban john mccain dan jam'iyyar republican da sauran mambobin kwamitin cikin sirri waɗanda suka gabatar da bahasin sun hada da robert karim mataimakin sakatare kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma sojan sama banjo janar albert elton wanda shine mataimakin daraktan kula da fannin ayyukan kundin bala na musamman da kuma yaƙi da ta'addanci maken ya bayyana cewa ya yi farin ciki da haɗin kan da suka samu daga ma'aikatar tsaron ta pentagon amma kuma har yanzu akwai batutuwa da dama da yake sanya sani menene dabarar kuma menene ya sa aka bamu mamaki akwai tambayoyi ɗari da ke buƙatar a amsa su in ji maken lokacin da ke ganawa da manema labarai haka kuma sanata maken ya ce yana son a fahimtar da shi yadda aka kwashe har kwanaki biyu kafin a gano gawar sajela david johnson ɗaya daga cikin sojojin da a kashe a nijar ɗin limaman yahudanci da kiristoci kamar ɗari uku na amurka sun aika da wani rubutaccen saƙo ga hukumar ƙasar isra'ila suna roƙonsu da cewa su daina sai da makamai ga gwamnatin ƙasar myanmar wacce majalisar ɗinkin duniya ta yi wa ta ce suna yi wa 'yan ƙabilar musulmin rohingya kisan ƙare dangi a cikin rahoton da suka yi jiya alhamis marubutan sun ce a matsayinmu na amurkawa kuma yahudawa ba za mu taɓa goyon bayan amurka ko isra'ila su ringa ba da horaswa ko makamai ga duk wata rundunar sojin da ta dukufa wajen amfani da matakan rashin imani na ganin bayan wata al'umma mai karamin karfi ba haka kuma limaman sun ce a yanzu ma suna iya maimaita lafazin nan na cewa har abada ba za a sake ba wanda suke amfani da shi a duk lokacin da suke tuna abin da ya sami yahudawa a hannun shugabannin jamus 'yan nazi masu ra'ayin kyamaraƙi da yahudanci sai dai ma'aikatar harkokin wajen isra'ila ta yi amfani da lafazi mai ƙarfi wajen musanta cewa tana da hannu a tashin hankalin da ke faruwa a can myanmar ko da yake kuma wani kusar gwamnatin ta isra'ila ya ce gwamnatinsu za ta yi abin da ya kira sabon nazari akan makaman da take saida myanmar ɗin sawa'i kafin a zo ƙarshen wa'adin da shari'a ta yanka kafin a sako ɗimbin bayanan da ke ba da ƙarin haske kan kisan gillar da aka yi wa tsohon shugaban amurka john f kennedy shugaban amurka na yanzu donald trump ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da riƙe ɗaruruwan bayanan sirri dangane da wannan kisan akalla na wani lokaci na wucin gadi a bayanan da suka bai wa manema labarai shekaran jiya laraba jami'ai sun ce nan take ba da ɓata lokaci ba hukumar tanadin kayan tarihi ta amurka za ta bankaɗo takardu kamar 2,800 masu alaƙa da tarihin kisan galibin takardun dai duk suna mai da hankali ne kan tafiyar da lee harvey oswald mutumin da ya kashe shugaban wato mutumin da ya kashe shugaban la lokacin da ya je kasar mexico watanni biyu kafin zuwan shugaba kennedy birnin dallas a ranar 22 ga watan nuwamba shekarar 1963 wato ranar da aka kashe shi kennedy labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla 'yan jamhuriyar Nijar mazauna Amurka sun fara mai da martani game da cece kucin da ya biyo bayan kisan sojojin Amurka hudu da aka yi a can Nijar. Tahir Garba, shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya da ke anan Amurka, ya gaya wa aliyu mustapha Sokoto cewa fatansa shine a hanzarta tawowar lamarin tun bai taba dangantakar da ke tsakanin nijar da amurkan ba abu kamar yadda abin da muka fata dai abin a warware shi cikin ruwan sanyi kuwa shi zan abun da eh, solution kin da za a samu shi zan wadda za ta gyara kasashen mu ne biyu da amurka da niger kin yau duka wannan kasar biyu za su ci gaba da aiki tare don tattalin kare wannan tsaro da ake na eh, a Nijar kwatun da waɗannan sojan sun je ne don su koya ma sojan mu aiki na tsaron ƙasa da na ni ake cewa kariya da 'yan ta'adda kwa waɗanda ga shigowa suna aikin ta'addanci cikin mm, mm. kana ganin abin zai shafi alaƙa Nijar da Amerika? Ina gani ban ce ba zai kawo wani a wani ko ya shahi abun ba zai kawo wani dogon sauyi ba kuwa sai dai a ce za a ai mishi wani kwaskwarima kwa kamar in congress yana son in abun da ya kamata gwamnati shi ma congress shawara ne sai ya komo ta wajen su Man Tahir na tuna lokacin da ake yakin Iraki irin haka ta taɓa eh. faruwa inda ya shafi Nijar lokacin da ake cewa eh, ana magana uranium kasan eh, ƙasar ta tana da uranium. Ka tuna wancan lokaci din ko? eh ina son da haka to eh, sai gashi kuma a wannan karo kuma harka soja kuma abin ya sake Nijar kuma ta sake fitowa fili ana ta magana ta ya kuke ji kan wannan eh to ai kasan lokacin wannan duka lokacin wannan yuronimikin da an kai duka wannan bayanin da an kai ai duka ba samu tabbataccen bayani bisa ga wannan abu duka dai kamar abubuwa ne aka ta gai wanda aka zargin gwamnatin Nijar ta sai da ma wane ne wane ne abun an kai bincike cikakken shi ai abun ba haka ne ya bayyana ba ko? Na kwarai da gaske na tabbata kuna magana da mutanen gida a can Nijar dangane da abin da ke faruwa yanzu me kuke ji daga can gida? To daga can gida eh, me ake ce bayanin zancen ya zan guda abin ya zan guda duka duk tunda bayanin da ake duka bisa ga wannan so ne da ake suka abin da aka kashe a can tango tango abin nan walam da yake hmm. yammacin Nijar kwa. to gwamnatinmu dai ta yi allah wadai da wannan abu kuma kun san da gwamnatinmu tana tsaye tsayin daka bisa ga abun nan kare 'yan nijar da abun nan kasar nijar bisa ga wannan aikin ta'addanci da ake mm. abu ne matsala ta abun nan ka gani akwai yammacin ah, wajen mali akwai nan wajen eh, libya kuma akwai najeriya don muna tsakan abin garigima ne kuwa. To gode Malam Tahiru Garka kenan shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya da ke nan Amurka yake bayyana mana yadda su 'yan Nijar ɗin nan Amurka suke kallon abubuwan da ke faruwa. Mun gode kwarai Malam Tahiru. To na gode. To madalla, a jiya alhamis aka sake gudanar da zaben shugaban ƙasa a Kenya, zaben da aka yi ba tare da bangaren 'yan adawa ba, bayan da shugaba Raila Odinga ya nemi su ƙauracewa zaben. Muhammad lalu ya tattauna da Dr. MK Hassan, malami a Jami'ar Penn State da ke anan Amurka, wanda ke sharhi kan al'amuran siyasar kasashen Afirka, inda ya fara tambaye shi irin tasirin da ƙauracewa zaben da 'yan adawa suka yi zai haifar. Abin da zai faru shine zai ƙara raba kasar. saboda ka ga siyasar kenya siyasa ne na kabilanci shi uhuru kenyatta kikiyu ne a raila odinga luwo ne so kamar yan yammacin kasan duka magoya bayan odinga din ne sauran yankin kasan ta gabashin kuma magoya bayan shi uhuru kenyatta ne so an yi zaɓe yanzu ba san ko ita kotun koli din me za ta ce ba saboda dama ya kamata ta yi zama ba ta yi zama ba shekaran jiya ko jiya ne cikin manyan jojin guda biyu kawai suka zo cikin bakwai to ba su yi zama ba dama yan adawa sun shigar da kara yanzu kuma ga zaben an yi shi wajen kusan rabin kasan ma ba su shiga zaben ba to zai ci gaba da raba kasan ne to idan misali aka ce shi uhuru kenyatta ne lashe wannan zaɓe lura da cewa ɓangaren 'yan ada ba su shiga zaɓen ba ya kake ganin wannan takaddama za ta kaya eh to kasan san mulki demokuraɗiyya sai kana da goyon bayan mutane sosai wasu yankin ƙasan za su ga kamar su ba bayan ƙasan ba ne ba sa tare da gwamnatin kuma ka yadda siyasan afirka take kalubalen da zai iya samu kuma na biyu shine idan aka tattara sakamakon gaba daya kuma da yawa ba su fito zaɓen ba kaga kenan bai da ƙarfin a faɗa aji sosai zai fama da rarrabuwan kawuna so kaga ta yi a sake komawa rikici a kotu kuma wanda ba san me kotun za ta yanke ba amma za su iya kalubalantar wannan zaben lura da cewa ba su shiga takara ba su bangaren su Raila Odinga? Za su yi wannan din saboda za su ci abin da ya sa suka ki shiga zaben saboda duk abin da aka ce a jara din ba a jara ba. To a ƙarshe kana ga ina mafita ga wannan takaddama? Eh to duk dai rigimar siyasa dole ne sai an zo an zauna bisa tebur zuwa wani lokaci don irin wannan idan ba daidaita ba shi yake jawo yakin basasa so ina ganin ita majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar afirka daga baya dai za a kawo za a nemi ya shiga maganan dole ne dai sai an zo an zauna an sasanta rayuwar afirka lokacin sayan mumbai lokacin zuwan turawan mallaka kasar. Dr. MK Hassan kenan a wasu da Mahmud Lalo. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimamin mutane dubu casa'in da biyar kuma takan kama kusan mutane miliyan uku da ke sa ƙasashe yin hasarar dala biliyan biyu na tattalin arzikinsu? Za mu dubi taswirar da ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hamsin suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta 2030. Abin da za mu fara duba kenan. kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. manyan ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa hamsin sun gabatar da taswirar kawo ƙarshen ciwon kwalara kan shekara ta 2030 shekaru goma sha uku kenan idan allah ya kai mu burin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalara ke yi da kimamin kashi casa'in daga cikin ɗari ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutan. kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauƙi kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana sa ran matsalar cutar kwalara ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara ƙamari da canjin yanayi da kuma ƙaruwar yawan jama'a yanzu haka ƙasashe 47 su ne suka fi fama da matsalar kwalara a ƙasashe 20 daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta shugaban da ke lura da sashen ɗaukar matakan gaggawa a sakamakon bulan annobar cututtuka na ƙungiyar lafiya ta duniya peter salama ya ce wuraren da aka fi fama da bulan annobar kwalara ba su da yawa to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yada wannan cutar. Just to give you a sense of what we're talking about, in sub Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our uh, water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution. ya ce domin ya bayyana abin da yake nufi a yankin saharan afirka kimamin mutane miliyan 40 zuwa miliyan 90 suke zaune a wuraren da ake fama da annobar kwalara ya ce idan za su auna ruwa da hanyoyin tsabtace muhalli da ɗaukan wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata to za a ba da gudunmawa sosai wajen ƙayyade ko kuma takura yaduwar cutar ta kwalara. peter salama ya ce tuni taswirar kawo ƙarshen kwalara ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici misali We've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, uh, the very effective use of oral cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a, in a rapid decline of, of cholera cases in. Ya ce sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Amfani da alluran rigakafin da ake ɗigawa a baki a sansanonin 'yan gudun hijira ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar kama alluran rigakafin da ake ɗigawa a baki za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru 150 ƙasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaɗuwar kwalara a ƙasashensu. A saboda haka su ma ƙasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalara ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsabtace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara. Kwanaki a lokacin da aka samu bullar annobar kwalara a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya. Na zanta da Dr. mannan Mustapha ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka. ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a akan rigakafin kwalara. Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cikin a yi duk yadda za a samu a tsaftace muhallan daga na farko a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi akwai wadatattun wurin ba haya da bayan gida an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta ɗan adam shine duk wanda ya je bayan gida kowa babba da yaro ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai kuma kafin a shiga harka abinci an wanke sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke zama duk ruwan da za a sha ya bakin kokari an tafasa shi kafin a sha sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai in ko ba an dafa shi ba ajiye shi a buɗe yadda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta an wanke shi da ruwan gishiri inda hali kuma kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da fafe bai zama an dan kaurace mishi a inda wannan cuta ta bulla To daga batun kwalara kuma yanzu ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayan na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya To za mu fara ne da wasikar Malam Husaini Abba daban a can karamar hukumar da ta jihar Bauchin Najeriya. To. Ya ce wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shanta. shansa tare da sauran kayayyakin zaki irin su alewa da dai sauransu? A wannan abin da ya bai maganin cin hatta hajiya. <laughs> Canfi ne ko? Eh canfi ne <laughs> To likita tunda muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samun wajen shan rake? To shan rake aikin san rake muke samun sukari. To. Sukari da sukari yawanci shi da muke samun irin su akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sa ya dan baka karfi shine shi suke kira glucose da sauran a da rake ake yi wannan ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai kamata mutum ne kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah eh to a saboda haka mm, kamar yadda ka ce abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake eh. malamin ya sake wata tambaya ya ce wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki? eh a ruwan biro wannan ba binciken da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam a saboda haka shi ma dai camfi ne ko? eh shi ba wannan camfi ne <laughs> to ina fatan malam Hussaini abba yana kusa da shi da sauran masu sauraronmu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar to sai kuma wasikar haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi shin da farko ya ce menene warin ƙashi kuma menene alamominsa abin da ke kawo warin kashi yawanci rashin tsafta na farko muka akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci za jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake ana gadon wannan ciwo a ba gadon shi ba a gada wannan ciwon abin da ya kamata dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin kamar akwai irin kamar ciwon ciki wadansu wanda su kamar kamar kai kusa da su suka yi kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su za ka ji wani wari to waɗansu akwai waɗansu mutane masu ɗin ciwo amma wannan ba shi da yawa in dai mutum kowane lokaci ya tsafta ya tsaftace komai kuma hadda haka yana da warin kashi din ya kuje wani likita a duba shi sosai to likita in mutum ya tsafta mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce baki daya To kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su za ka ji wari din nan. A su eh. kuma akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma. Eh, akwai ɗansu waɗanda cikin bakin su akwai kisa akwai waɗansu kwayan halitta ake kira bacteria eh. waɗansu abubuwan suna da yawa a bakin su waɗansu kuma akwai waɗansu iya ciwon daga cikin ciki in suka yi yana yana sa wari in sun buɗe bakin su a ji wari to irin waɗannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta tsafta tsafta yana da muhimmanci din nan. To eh. akwai wani akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan? a ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane amma dai in dai ko kuma akwai ɗansu ko ban da ma wannan akwai ɗansu kila mai yiwuwa in dai kana kowan ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba na kawo irin warin ne. To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin kashin bai san yana yi ba sai dai ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu? eh mai yiwuwa yana faruwa amma da in kana da shi ai za ka za ka kana da irin wannan warin kashi din hajiya ana da iya warkewa tsarai ke eh, ana iya warkewa eh, da tsafta da sauransu ana iya warkewa inda ka je wani likita za a bincika sosai to Allah ya sa a dace amin amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin dr ladar jimmai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Zaben shugaban ƙasar da aka sake a Kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis yayin da aka gaza buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da 'yan adawa suka fi rinjaye. jaye. shugaban hukumar zaben kasar wafula chibukati ya ce an ɗage zaben a wasu ƙananan hukumomi hudu a yankunan 'yan adawa a yammacin ƙasar ta kenya zuwa gobe asabar yankunan da aka ɗage zaben sun hada da homaye da kisumu da migora da kuma siyaye saboda dalilai na tsaro tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan ƙasar liberia wato prince johnson ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen dan wasan kwallon kafan nan george weah a zaben shugaban ƙasar da za a sake a wata mai zuwa akwai alamu wannan goyon baya na johnson ya taimaka wa waya lashe zaben wanda a wancan zagaye samu kashi 38.4 cikin 100 na kuri'un da aka haɗa a farkon watan nan kasan da ya fi na kowane ɗan takara amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen kuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben a ranar bakwai ga watan nuwamba waya zai kara da mataimakin shugaban kasar joseph buakai wanda ya samu kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa a zaben ranar 10 ga watan Oktoba. Shi dai Prince Johnson ya yi ƙaurin suna a matsayin kangararre a duk faɗin duniya wanda ya taɓa fitowa a wani faifin bidiyo yana kwaɓa giya lokacin da yake kallo ake kashe tsohon shugaban ƙasa na Liberia. To madalla masu raro kafin mi sallama muna taya mukaddashin kwamishinan 'yan sanda garba Aliyu Karaji murna auren 'yarsa Rashida Yusuf da angonta Ibrahim Isa. wanda za a yi gobe asabar idan Allah ya kai mu da karfe 12 na rana a kofar gidan marigayi Isa Halil da ke bayan gidan kanar Sani Bello mai ritaya a garin Kwantagoro jihar Neja. Allah ba da ikon yin taro lafiya. Da wannan neman muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni da kuma shirin kallabi tsakanin rauna. yanzu a madadin muhammad lalo da ya na gabatar da shirin da kuma cuba hiro ne wanda ya haɗa shirin da kuma jan wanda ya bada umarnin shirin ya da sauti ni sarfil hashim gumel ke cewa sai mun sake haduwan anjima kaɗan salamu alaikum